fa haka muka isar da gaisuwa ta musulci zuwa ga yan musulmai gaba da mu fatan jin kai Allah da amincin Allah su tabbata gare mu baki daya bayan haka farkon addu'an mu shine iyayenmu da malaman mu Allah bangi ya saka musu da alkhairi mamatan mu mamatan ku mamatan musulmai gaba da yansu Allah bangi ya jin kansu ya tausaya musu ya musu rahma marasa lafiyan mu Allah bangi ya warkar da su ya musu jinya duk dangin alkhairi Allah bangi ya muna duk dangin cuta Allah bangi ya magance muna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin baya ka bayan Allah har wa yau muna gabatar muku da wannan shiri shirin da muka sunance shi Ramadan lecture ko kuwa falkarwa da tunasar zuwa a cikin wata na Ramadan Bayan Allah a kwana a tashi ya watan Ramadan na da kwana 24 al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu gode ma Allah mu kara jinginawa wa Allah mu yaba ma Allah Allah ubangiji babu shakka ya mana ni'ima Allah ubangiji ya mana baiwa na kawo mu wannan lokaci mai albarka a cikin wa'anga rai masu albarka bayan Allah Allah ubangiji ya sanar da mu kuma ya karantar da mu ya fahimtar da mu kamar lalle addini ba kowa ke samun shi ba sai dai wannan Allah ubangiji ke nufinsa da alkhairi Allah bangiji na gaya cikin alqur'ani yace wannan Allah bangiji ke son shi yashrah sadrahu lil islam shi Allah bangiji ke bude zuciyansa zuwa ga karban musulci wannan Allah ke son shi Allah bangiji ke bude zuciyansa ya yalwata kirjinsa zuwa ga tarban addini musulci amma wanda Allah bangiji baya nufinsa da alkhairi wannan subhanallah ko da cikin ka'aba aka haife shi za ka tadda mai shin ba zai yadda ya yi imani da sako na annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba bayan allah sako mu zuwa ga yan uwa tunasarwa ne har wa yau kamar nake fari yau da kullum game da alkhairi da wannan wata ya kunsa da kuma dadin kai da wannan wata ya kunsa na samun gafaran allah na samun rahman allah na samun yardan Allah so da mutum babu abin da kake bukata cikin rayuwanka kamar yardan Allah babu abin da kake bukata cikin rayuwanka kamar rahma Allah babu wani abin da kake bauta a cikin rayuwanka duniya kakaf kamar ka samu yarda na tsakaninka da Allah samu dadi tsakaninka da mahalcinka ko wannan dadi ko ba a samunsa sai da masa bauta da masa biyayya Allah bangiji ya fidda wa'anga lokuta ya bai da su lokuta ne masu alfarma lokuta ne masu darja da aka bawa Allah kai ma ka daraja shi daraja shi kuma abu biyu yi ma Allah bauta kamar yadda shi Allah bangiji ke so da kuma nisantan ababen da Allah ya haramta kamar yadda shi Allah bangiji ya nuna muna ya kare shi ne darajawa Allah na cewa cikin alkur'ani wa man yu'azzim sha'airallahi fa innahu fa innaha min qulub Allah shaidu duk wanda ya daraja ababen da Allah ya daraja to yin mishin hakan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zuciyar bawa bayi Allah ina jin sabon mako war haka mu da ku da ramadana mun sallami juna yanda aka so azumi shekaran jiya yau muke cewa kamar azumi sauran wasu kwanuka kadan ya kare bayan Allah haka rayukanmu kuma zai kare amma tun farko watan in ba ku manta ba akwai tambaya gudan da nake ce muku ni da kuruka mu tambaye kanmu yanda rayukanmu ke saurin gudun haka kuma muke saurin neman guzurin haduwa da Allah domin qat'an rayuwarmu nan rayuwa ne da muke yi kan za mu je mu fuskanci Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To yalla yanda muke kokari cikin neman duniya haka kuma muke kokari wurin neman guzurin mu da mahalcinmu in jawabin mu e ne to mu kokari mu himmatu mu kara himma a cikin neman wannan guzurin amma in jawabin mu a'a ni bawa Allah da ni da kai ka mu sake zama wallahi wallahi wallahi da ni da kai mu sake zama mu sake lissafi mu sake tunani so yanda wasu mu suka doki lamarin na rayuwa daban ne alhari ko Allah bangiji na gaya mana a cikin alkur'ani yana cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih da Allah ce ya ayyuhal insan yace kiranka nake ya kai mutum innaka kadihuni ila rabbika kadhan lalle kai mai aikata aiki ni zuwa ga fuskantar ubangijinka bana kai mai aikata wani aiki ni wannan aiki ko kana yi ni kana taki kana taki zuwa ga fuskantar ubangijinka Allah ce fa mulaqihi ka ko hadu da ubangijinka ubangijinka kuma ya nuna maka wannan aikin kuma ya saka maka da aikin ayo Allah na gaya wa mutum wannan magana duka amma mutum bai ji domin inda mutum na ji yana mai da hankali da Allah ubangiji bai baka dama ya baka opportunity ka kai har cikin wa'anga kwanuka da duk da haka kana sakaci kana sake baka ribatan ranan baka ribatan kwanukan ka duba zamanin ga watan alkur'ani kenan ka duba masallatayya akwai naka tafsirin safe akwai naka tafsiri bayan sallah azafar da rana akwai inda ake tafsiri bayan sallar la'asar marance hatta bayan sallar isha kuma akwai inda ake tafsirin qur'ani amma za ka samu bawan allah musulmi wayan ga tafsirin ga bai zama tafsirin safiya bai zama tafsirin rana bai zama tafsirin marance bai zama tafsirin dare amma in ya je ya kafa zama base duk wani firan politics yana gaba gaba duk wani firan football yana gaba gaba duk wani firan duniyanci na celebrities sun zamani ya san su duka ya san sunan su ya san dukiyansu bawan Allah da kasan sunna sun san ka da kasan sunanakin sun san sunanka da kasan dukiyansu da arzikin sunan kai ma ka sani bawan Allah yau ka duba Ronaldo ga Messi in ka tambayi yanzu hakan ga wallahi al'azim wallahi al'azim wallahi al'azim in ka tambayi ni nawa ne yan Saudiya ga suka sai ronaldo ban sani ba in ga tambayin nawa ake biyan shi nawa ake biyan messi ban sani ba kuma da ban sani ba so da wannan ba min tambayar shi qiyama aslan ba shi cikin hisabi na qiyama aslan amma ka tambayi kanka ajiya nawa kai ma kanka lahira qabli da ba'ali nawa ka sani alhali inda ka je ka sauna wurin wannan tafsirin alqur'ani nan baka rasa sintan wani abu game da qabli da ba'ali domin in kai da kai tambaya a maka bayani ba wani bai rasa tambaya cikin masallaci ai bayani kana wurin kai ma ka ji kenan ka siddiki ma ka zama malami yau ana samun musulmi ya yi sallah shekara goma ya yi sallah shekara ishirin ya yi sallah shekara talatin ya yi sallah shekara arba'in kai akan samu musulmi ya yi sallah shekara hamsin domin in mutum na da shekara sabinti ko ya yi dai ya balaga yana wurin tuwinti ya yi sallah shekara hamsin kenan alkalami na rubutawa amma ka tambaye shi ma'anar fatiha bai san ma'anan fatiha ba alhalin ba Allah muna cewa wai eh, prayer is communication between man and God ko tadi ni magana ne tsakanin bawa da mahalicinsa da ubangijinsa in dai kana magana da Allah da kai baka fahimci me kake fadi ba bawan Allah akwai communication kuwa akwai tadi nan yau in aka za kawo mutumin afirka ga wani gari wani yare in ba haushe ni ko ba yarbe ni ko ba zabar me ni ko ba dande ni ko kwatakwali ni ko fulani ni ko yamuri ni ko ba ni ko camba ni ko wani iri dai sai aka kawo shi sai aka hada shi da chinese shi yana magana bai fahimtar abin da yake faɗi na amfanin firansu na amfanin tarinsu wanda ma ba shi masa tari alhali inda kana zuwa kana zawar tafsiri ba ka rasa wasu ayoyi alqur'ani kai ma ka sinti fasaran su kana bauta Allah da shi annabi ya gaya muna maganar da Allah ya cikin hadithul kursi yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain yace na na raba fatiha ne tsakanina da bawa na kashe biyu yasa bawa Allah in ka zo ka siya kana sallah In ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah na tanka kawo in ka ce arrahmanir rahim sai Allah tanka ka in ka ce maliki mai dini Kuka maliki yawmiddin sai Allah tanka ka iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in sai Allah tanka ka ba wa alama in kana fadi kai kanka baka san me kake fadi ba sai na amfani maganar ka bayin Allah kada mu yi sake kwanukan na karewa wallahi amma kai ka doki yau da nake magana ga in ka saurari ne kai nufin kai tuba ka sake kai ka make difference yes kai ka saurari ni yau wallahi ka sake ka make difference me yiwa ne tun farkon watan har watan ya samu goma farko har ya raba sakiya har aka kai 20 har yau muna 24 ga me yiwa ne baka yi kusuri baka yi tattalin wani abu da zai maka amfani ba amma alhamdulillah sai ka samu kanka gaka yau kana jin wannan wa'azi kana jin wannan kana ganewa kamar a ah, sai kai kanka barna kwanuka kadan da ya sauran ga wallahi kai ka make difference matukan gangan jikinka na rai na ciki kana iya motsi bawan Allah kai ka make difference su wani ba su make difference su ne wa'anda ni da kai muka je muka tun da muka bisa su makabira muka koma muka zauna gida suna su ya kare ba su make one difference ma a bawan Allah da ni da kai har gobe mu make difference shi sa bayan Allah kar mu bar wani abu ya rude mu kar mu bari lamari na duniyancin mu ya rinjaye hankulan mu Allah na cewa alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir Allah ce amma a tara ni man gwada yau ina da wannan da ƴaƴa na suka fi yawa kuɗi na fi yawa asati na suka fi yawa na fi ka kaza na fi kaza Allah ce wannan kawai dame mu wannan ya shagaltar da mu wannan ya rudar da mu ya ce hatta zurtumul maqabir har kame ka gane kana shin kabari ka riga an kai ka makabira ya kare bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ka cuci kanka kada ka zalunci kanka kada ka bar wani abu ya rude ka bawan Allah in dai fa ka san kaman kai mai haduwa da ubangiji ni. kai wata rana ka mutu a ji a tone rami a sa ka a barka ka rube ka diddige kasusuwanka duka su zama kasa la ilaha illallah sai wani shekaru da daman da baka sani ba makhlukin da ya sani sai a zo a ta da kai a komo da kai kana zaune kai ka saya gaba ga ubangiji maka hisabi kai ya riga ya baka labari ya ce ma kaman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Allah ya ce ban kaga halitta mutum da aljanna nufin komai ba sai dai kawai don su bauta ta kai ta ni Allah da bauta sai ka zo duniya sai baka yi wannan bautan Allah yanda Allah ke so ba zaka saya gaban Allah ya maka hisabi babu Allah ya za kare wa'anda suka yi bautan Allah ma ya so kare balle wanda bai yi ba mi ke rudin ka mi ke shigaltar da kai Allah bangiji na tambaya cikin suratul infitar shine idza sama'un fatarat wa idza al-kawakibu intatarat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim Allah ranke tambaye shi ya ayyuhal insan yace kina ka nake ya kai mutum ma garraka bi rabbikal karim me ka ba dama ya rudar da kai ya shiga tsakaninka da ubangijinka mai baiwa mai girma me ka ba dama me kai yadda bar ya shiga tsakaninka da ubangijinka me ka ba dama ka permit wannan abin ka ba shi dama ya shiga ya raba tsakaninka da ubangijinka awon Allah me za ka bar ya rude ka yau ka duba ana asham sallan asham samari na zaune na fira ana sallan asham samari na zaune na duban tv ana sallan asham samari na biz yana fira ana sallan asham samari na ban masu fonin shi bai komi alhali yau ga nisa ya zo kusa ya ba shi kashe qur'ani masallaci kada qur'ani ba akwai qur'ani kan phone ko da baki karanta ma ita buga kana saurara akwai ga samari yana yawo social media yana yawo tiktok yana yawo facebook yana duban abin ganga pictures da videos na sirrin mata ba lalle lalle na nufin wayanda suka fidda jikin silara ba amma wayanda ke shiri kusan shirin nan shirin silara ne domin yau wallahi alazim wallahi alazim ka kiko ka so in dai ka shiga social media wayannan ban ka gansu ai da bayan Allah ake gudun social media nan ba komai bane so da ire-ire ba ban nan ne domin ko baka sani ko baka ko baka yi nufin ka gani ba abin ya bullo maka gaba daya yau mun sani inda ka shiga irin su tiktok irin wasu facebook da irin su nan ka abun lokai ya kaga ce kamar ai kuma akwai wazuka wallahi ba shakka kamar ka wazu ganga da muke ya kan garuka yana kai yana yawo mumtaz to amma amma amma wannan ya kamata ka yi shi wani lokaci daban saboda kaka kashe lokaci wurin ko in ka shiga ka san directly ga abin da aka je ka nemi ka duba na amfani amma inda yana aka yi screw ana yawo ana screw ana screw ana screw ana screw ana screw nan ne cikin screw nan ne kake gan screw <laughs> a cikin screw nan kake gan screw kuma na san kun sani ba sai mu magana ba bayan Allah kar mu shushi kanmu ga wasu iyayen mata idan ka su ma an shagala da batun yayi sallah ya kai har wasu su da muke samun labari amma da iko Allah gobe Allah ya dauke mantuwa sai mun taba wannan wasu kwanakin baya kamar kwana na goma sha takwas ko wani mutum fara wannan maganganu wasu iyayen mata yanzu haka muna labari wasu sisters mu wai yanzu haka ga su sun dakatar da azumi wai me sa wai saboda ta rame kayan sallanta bai karbanta bai shiganta sai zaka ta saki jiki tana ci tana sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma an lisa story ne an lisa labari muke ji ba gaskiya bane domin yani ban zaci akwai mace musulma aqila mai wayo da za ta yadda subhanallah me za ki samu ki bar azumi wasu da don jikinki ya kwaba so da ki sa kaya ya karbe ki shirin rana gudan nan shirin rana guda ran sallah babu ya Allah ba ki san kaman wasu na nan kuran jajibu da dare Allah ya kashe ki ba yanzu ke kin bar azumi kan ganganci kan digangan ba ciwo ba ba al'adan ki kika gani ba kika bar azumi kawai zo domin ranar sallah ba wuyan Allah ba san Allah ya iya kashe ki ba hawan idi da ke ba kuma san Allah bangiji ya yi abin da ya fi wannan ba wallahi da azim Allah bangiji ya iya kashe ki ba za hau idi da ke ba ra'ayukanmu ba hannun yake ba yanzu aka wake gaya ba ni da ku kamar mun hau idi. Allahu akbar na ran sai da Allah zamanan ga wallahi azim zamanan ga ban iya gane ko an hau idi da ni ko duk wani makhluki na mutum attajiri ne sarki ne malami ne wani ne wani ne wani ne da zai ce mu kaman ya hau iri qat'an bai mai da lamari hannun Allah ba wallahi makareci ne ba shi shi yasa kaka yi tattalin abin da ba shi tukunna ko ba ka sani ma ko ya zo ka bar abin da yake shi gashi ya zo domin azumin shi gashi ya zo muna ciki tun da kin waye gari alfijir ya hudu ya zama hakki kanki kiki da kake bar abin da yake hakki ne kanki kiki kije kina yin abin da yake shi ba hakki ne kanki ba kawai wodon sunan don kan rami don sa kayana kayan nan yayi kyau ya karbe ni oho kayan yayi kyau ya karbe ki ko ya yi kyau ko ya karbe ki an baki duwa balle kafani zai za ki sa ya karbe ki Allah bangije kiyaye mu shi sa iyayen mata eh, sisters mu mata yayin nimu wasu makannin mu mata da muke samu labari yadda wasu ke yi kamar yadda na faɗi wallahi ban shaida ba wata yariya guda da zan yi ko ba wata bacce da yadda je nuna ce kamar gata na yi shaida a'a a muna samun labari ni wasu su wasu matan ma ke kamar labari ko wasu suna yi amma duka mu ba mu doke shi kan haka nan bane muna wa'azi ne in haka nan ne a sake tunda ba mu shaida ba inda wani abin da yake mun shaida shin ce na taba gani da ido na kamar yadda nake faɗi ana yi ana asham shi samari na ne na duban ball wannan na na ga wannan shirya da ido na wannan muna gani na imani kuma kuna gani in wannan shin ce eh na shaida ina gani inda zaman base ana fira ne dare ana na filfil da qadar na duka ka gan samari su an taru base ana fira wasu samari kuma masha Allah alhamdulillah in ka gansu wallahi shi shi abin yayi maka shi abin yayi baka shawa abin yayi maka kyau ka gan samari ne an fito nisa nisa amma an kawo jiki wasu ma suna yawo ana nema inda za su samu masallaci a jihar Lailatul Qadar masha Allah masha Allah wani ma yana zuwa ya zauna bai nan ya tafi rasu da kar dare yayin ya je gida ya kwana ya makara bai samu join Lailatul Qadar shi zo bai yana fira fira in lokaci ya kai shi tashi bai a je a join Lailatul Qadar mun ga mutane da yawa haka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya karba mu da kuruka ya fi mana kurakurai mu amma wasu subhanallah subhanallah subhanallah bawa Allah Allah na tambayanka ma gharraka bi rabbikal karim me ka ba dama ya shiga tsakaninka da ubangiji ya rudar da kai gabarin ba Allah hakkinsa sannan irin waɗanda ke da rauni wurin bautan Allah ga in an zo wurin sabon Allah kuma za ka tar da shi malam ya da himma wurin sabon Allah za ka tar da shi yana da himma kuma himmatun aliya yo yana da himma madaukaciya himma wanda yake extra himma wurin sabon Allah har ya kai ma shi ma ya zama qa'id ya zama qa'id ya zama jagora cikin sabon Allah shi ma ma yana iya initiate wasu yana iya jan wasu ma ya sa cikin sabon Allah kai baka takaita da kai sabon Allah ka ba kana jan wasu kana sa cikin sabon Allah bayan Allah mu mai da hankali bayan Allah mu farka daga barcin mu wallahi kabari na kira kamar na kira ko kamar na haddiye mutane in baka sani ba yau ko gobe nemi hanya ka je ka ziyarci makabartan garin ku ta ga yadda aka shuka bayan Allah wurin ko ba wanda aka taba shuka shi wurin ya siro masara ma ana shukawa yana siro ba ya amfani da shi amma ba wani mutum da aka je aka shuka shi ya kuma yi amfani ma duniya in an shuka ka ya kare bawa Allah sai ranar qiyama ranar da ta da kai so da Allah bangiji ya ba'athu man fil qubur Allah bangiji ya tada wanda ke cikin kabari kaburruka bayan Allah mu koma cikin hankulan mu mu da hankali kada mu zalunci kanun mu kada mu tuci kanun mu kada mu yi abin da zai zama muna hasara ya zama da na sani gobe qiyama dama qiyama Allah ya sunace shi a cikin alqur'ani yace yawmul hasra shi rana na da na sani ranar nan dama mutum kai da na sani hatta wa'anda suka yi ma Allah biyayya su yi da na sani na ga bawan Allah da kai ka yi ma Allah biyayya ba domin duk wanda ya ma Allah biyayya in ya ka bakon da Allah zai masa lahira ya so a ce kamar da ya san da ya yafi haka ya yi da na sani sai na kai da baka yi ba ko dai wannan da na sani to Allah ya san da mu da na sani mu da na sani me yasa ba mu yi mu yafi haka ba amma kan mu da na sani me yasa ba mu yi ba sam sam kamar za ka da muke fari muna kuwa yau da kullum a taimaka wa wannan shirin. a taimaka wa wannan shirin ga bayan Allah da suka yi Allah ya saka musu wani kuma shi da iko yayi biyi bane qiyama inda zai gan waɗanda suka yi ya gan sakamakon su da Allah ya musu sai gan yayi da na sani kai da ya sani yayi to wannan da na sanin banza kenan Allah kiyaye mu da kuduka amma waɗanda suka yi ma su ma su yi da na sani domin wanda ya ba da samfuwa da kobo ya so a ce wanda ya san da ya ba da fiya ga haka amma kamar yadda na fari da na sani da na ba da fiya ga hakan nan wannan shi yana da kyau ya fi da na sani da ban yi ba samsam Allah kiyaye mu yasa bayan Allah mu mai da hankulan mu mu mai da hankulan mu mu mai da hankulan mu mu san abin lamari ne Allah mu kuma kara ganewa kamar abin ba zai dawama ba wallahi alazim ba abin da ke dawama duniya kullum man alaiha fan duk abin da ke ban kasa mai karewa ne ko ka gan yanda waɗanda suka fika suka kare ya saura sakamakon ayyukansu haka nan ne kai kuma kulba zai kulba juma ka kare aikin kai kare shi yasa bayan Allah za mu takaita da karatu mu nan nan kai daidai Allah ya samu ne. inda muka kuskure kuma Allah ya fi muna da mu zagaya dan futu takaitaccen lokaci idan mun komo sai mu amsa tambayoyinku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aha al'umman Najeriya da yaro da babba mace da namiji dogo da gajere. Kowace irin cuta Allah maɗaukakin sarki ya saukar da maganinsa ya kuma sanar da masana sirrin maganin kowace irin cuta. Nesa ta zo kusa duka wanda ya tashi ba shi da lafiya. Maza ku garzayo Global Call Hijama Medical Center. ko cutan ulcer ko malaria ko typhoid ko infection. A nan ne za ku samu ƙwararrun likitoci masana sirrin cututtuka. Akwai Global Hijama Medical Center. Za ku samu magani da zai warkar da cutan ku nan take da yardar Allah. Ko wanda yake da ciwon sanyi. Ciwon hanta tare da ciwon koda. Sun koye a wurin harkan kula da lafiyan al'umma. Don neman ƙarin bayani za ku iya samun nambobinmu a akwatin talabijin ɗinku a rubuce. Sa'an nan za ku same mu a adireshinmu kamar haka. alhamdulillahi wa kafa wa salli ala muhammadin wa ala ali muhammad assalamu alaikum wa barkanku da sake dawowa da mu a cikin gida eh, har wai kuna tare da danwanku na yau da kullun ni imam kashifi yakub za mu shiga daukan tambayoyinku Allah bangije mu na katari tambaya na farko ya fito daga juhanatu daga juhana daga wa Juhana ke tambaya ta ce, Salamu alaikum Sheikh wa alaikum salamu wa rahmatullahi barkatu. A ce, Madam, ina son in sani namiji ya auri imana namiji ya auri imana sai kanin shi kuma na son ya aure ni ya iya ya aure ni ko sha Allah idan mutum ya aure manki shin nan ne haramun ya aure ki idan mutum ya aure manki to shi ne haramun ni ya aure ki amma kaninsa in yana son ya aure ki shi kuma ya iya ya aure ki wannan babu laifi wannan ya iya ya aure ki wani lokacin nan babu laifi ko kadan shi yasa wannan ba laifi bane wannan kuma ba aibi bane insha Allah wannan tambaya na biyu ya fito daga munawwara min nawara daga kidikraci masha Allah iyaye mu na kidikraci muna muku gaisuwa Allah bangiji ya zauna shi ku lafiya Allah biya bukatunmu da kuduka duka in ji min nawara ta ce salamu alaikum imam wa alaikum salam wa rahmatullah ce maran menene amfani menene hukuncin amfani da magani don ya rike mini al'ada na ya so in samu cika azumi oho to min Allah Allah saka da khairi eh gaskiya ne zamani ya kai akwai wasu magunguna da ake amfani da shi don ya rike al'ada kuma so da mata na irin wannan tambaya wa hasatan cin wannan wata na azumi ko ko wanga kwanuka karshe daracin da daren qadarin ga ba da suna ce ta miss she suna son su yi amfani da wasu magunguna da ya rike musu al'adansu don su samu su cika azumin da shi ba da yankewa ba E wannan maluma diwa sun ba da dama maluma diwa sun ba da dama suka ce an yi ayi amma da tabbatarwa kamar wannan abu zai cutar da ke ba maluma suka ce kamar in dai kin je wurin kwararren likita ma'ana wanda ya kware wanda yake mahir ne sai ya bincike ki ya checking ki ya examine ya ki ya ce mai kamar in kin yi wannan ba zai cutar da ke ba to wannan babu laifi kin iya ki yi amma in baki wannan ba kika je ka yi sai ya cutar da ke lokacin nan kin shiga grupin da Allah ke cewa wala tulku bi aidikum ila tahluka Allah ce kada ki jefar da kanku zuwa ga abin da zai zama ku sababin halaka lokacin kin halaka kin cutar da kanki lokacin kina da laifi to amma nasiha na ne zuwa ga iyayen mata kowane lokaci wannan abin nan ma ai al'adan nan ba laifin ku bane wata mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi za shi haji da su sai ta ga al'adanta ta damu annabi ce mata kamar wannan wani abun da yake Allah bangiji ya tabbata ma ƴaƴan annabi Adam bi ma'ana ƴaƴan nana Hawwa matan kenan shi yasa wannan ba ki da control kai yasa ba ku ka sai ba ba ku ka gayyato ma kanku ba haka Allah ya yi ku ku mini gafara iyayena ku mini gafara iyayena iyayena kamar fisari ne ka ga wani ya ji su magani ya shawo da ya sare kanshi fisari babu ina fata ku fahimci da iri irinsu da iri irinsu haka nan ne kada wani ya su magani ya shawo da ya sare kanshi fuci kamar mutum ya tashi wada shi ya sha magani don kai ya fuci ka ga wani ya abin ganga ba shi kada wani ya su yi a shi magani ko barin jin su magani magani saba in sha so da kar in yayi magana ko kan yanji magana ko kan ya kan gani a wani taba sayin wannan magani shi mai sa za ku sayi magani kuna sha don ya kame al'adan ku amma kamar da fari hukunci ne shi na gaya muku nan amma ina ga gwada kaman kaku masa kanku kaku tilasta kanku Allah shi yasa abin da yasa yayi ku haka shi yasa da ki hakuri in gini ya zo sai kin yake bautan Allah kuma ayi al'ada bai hana wasu amma da ake cikin darar alƙadarin ga domin al'ada bai hana addu'a al'ada bai hana neman gafara al'ada bai hana yin zikiri yasa kiya kina tare da al'ada nan kina zikiri kina ambaton Allah kina neman istighfari kina abin annabi salati balle tasbih abin ganga yani baqiyatu salihat shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ki yawaita yin shi kina allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ga kina yawaita yin shi duka al'ada bai hanawa kuma in kin yi shi kin katari haka annabi ya gaya mana na Aisha yace kuli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yace Allah ubangiji kai ne mai ubangiji mai yafiya ko kana son yafe mu bayinka don haka Allah ka yafe mini shikenan ya kare Allah bangi yi ka tare ina tambaya mu na uku ya fito daga Hajiya Mami daga Kumasi Hajiya Mami daga Kumasi Hajiya Mami tace salamu alaikum madam. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tace madam wasan auren da ake yi in ana bukin aure ya dace Oho, Allahu Akbar. Hajiya Mami wasan aure shari'a musulci bai hana a yi wani abu na walima cikin aure ba a ji a fahimce da kyau shari'a musulci bai hana wani abu na waliman aure idan an daura aure ba sannan sa'an nan barin kara da sauri abin da ya kamata mu gane shi ne ko wanga abu ku yafe mini ba ina cewa ku jahilai ba ne amma ina nufin mafi yawan bayan Allah ba su san wanga ba kuma wan hatta wasu maluma ba su fahimci wannan lamarin ba so da yawa ana walima nan ne bayan auren a daura auren a kare sai a yi walima shi sa irin wani a ce wai wasan aure ran juma'a an sa amarya lalle ran juma'a ko wasu ma wasu lada na sawa tu ranar alhamis a yi wasa ran juma'a a yi wasa eh, a saba asabar a yi wasa sa na ran lahadi a daura aure wa hasan karkarar mun ga abin ke faruwa galiban kenan yawancin aure da muke daurawa ban ce ba a daura aure a cikin wasu kwanuka ba amma nan abinda da muke gani so dewa kuma muke zuwa muna daura wasu aurayya yawancin ran lahadi muke zuwa mu daura amma an fara walima da morewa aure a turanin alhamis ko juma'a har asabar har lahadi. amma ainihin walima wannan ma ana gwada wannan shari'a musulci yanzu da shi kenan ana yin shi ne ko kuwa abin da ya tabbatu an yi shi ne bayan aure ko da yake so da hakkin ilimi babu abin da ya hana kuma a yi shi gabanin auren in dai akwai wani dalili amma wani na aji magana na amma abin da muke yi zamanin ga da muke kira shi wasan auren nan subhanallah wannan ai musiba ne yau na san iyayen mata da yawa sun yi hushi da ni balle abin da ake yana ce wai a sha da a sha din nan a wannan musiba ne wannan bala'i ne wannan fitar na fito da Allah ne wallahi al'azim abin da iyayen mata ke kafawa yau na wasa a amarya ta shigo floor ana rawa ana wasa ana kada jiki ba a tare titi ana yin nan wannan babban sabon Allah ne kai wannan ana ce mai fito na wannan ya fi karfin sabon Allah wannan ana yi ma Allah fito na fito ne kuma Allah bangin na cewa man barazani barastu Allah shi duk wanda mini fito na fito ni Allah na masa fito na fito so dewa wanda ke bani tausayi ne a Maryam wallahi alazim inda kin san sharrin da ake shirya miki san gabanin shiga gidan aurenki. da ba za ki yadda wata baba ne yanki ko wata yayanki ko wata yayan kakan rafa ne yayan sistan babanki ya zo ya saya ko to ta saya ko ki aure ba har wata ta ce na doko yan wasa kar kaza kaza bauyan Allah ita da za ta doko wasa ba za ta zama gidan auren ba a yankin da yake ba ta dama ta doko wasa ta zo ta kama hannunki ana shigowa da ke floor ana komawa da ke kina sake shiri ana kawo ki floor kina rawa kina gayyato hushin Allah da ka shiga gidan miji gidan miji da ka shiga nafa kina neman rahama Allah ne duk wanda gan ya shiga gidan aure aure ya masa kyau rahama Allah ne duk wanda gan ya shiga gidan aure ya hayyafa ƴaƴa masu albarka rahama Allah ne duk wanda gan ya shiga gidan aure ya samu nisan zama aure ya albarka aure ya kyau rahama Allah ne sai Allah ga da wake wangar ka ke hannu shinga sai ke kika swabi Allah nan kika shiga gidan aure me yake sammani Allah ba lafti bane Allah ba azzalimi ubangiji bane ba ki yi ma Allah fito na fito da ki je gidan aure kina expect wa auren ya miki kyau yasa za ku ga aurayyan ku dewa sai dai wannan ake boyewa kwa mai boyuwa kaga aurayya dewa na shek bayan Allah kun lura kuma na san kun lura wasu kuma kuna lura kun fi mu hajiya mami da kuma si Allah ya saka miki da alkhairi da wannan tambaya mai kyau da kika yi wasan auren da ake yi zamani na ce ba sabon Allah bane yo wannan yafi karfin sabon Allah wannan fito na fito ne sabon Allah ne abin da ake yi ana boyewa sabon Allah shine laifin da mutum ke yi ya san laifi ne shi yana boyewa yana yi amma laifin da mutum ke yi yana fitowa kara kamar yadda kuke wasan a zuwa ta da titi to yanzu ma zamani ya kai ma inda a ya hai wani wuri ma a kashe kudade masu tsada a zauna a kashe arziki irin kudaden da ake biya a hai a yi abinci wani abin ganga a yi shaye-shaye ana shaye-shayen halali a yi shaye-shayen ababen haramun kuma wallahi akan samu wurin aurayyar musulmai ana shan giya ana samu wurin aurayyar musulmai ana shaye-shayen kwaye-kwaye ababen shaye-shayen da bai kamata ba ni damuwa na da harwai da nake fadin nan amaryan nan don angon goma shi so da yawa shi ni don shi subhanallah bai da bashi ko da auren ya bashi shi bai da bashi shi ne kawai ya duba ya samu mata kuma ya samu balle yana da kuɗi kenan ko gobe ya samu amma ke yariyan nan bau ya Allah nan da ta shiga da auren nan baki tunani baki cewa baki so yasa wasu yaran mata Allah ya saka wanda alkhairi da muka san su na da wata kanwa Allah ya mata rasuwa Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama rana wurin ta ce ba ta son komi komi ga ba ta so ko da nake magana ga ran juma ne kawai shikenan da safiya aka daura mata aure kawai wani abin ta suka zo muka gan suka zauna daki aka yi design design shikenan ya kare an tashi an wuce ikon Allah iri wannan iyaye muke cewa kamar ta san zata mutu ne haka Allah ya kashe ta dakin mijinta muka je muka doke ta aka yi mata shiri muka je muka bisa wannan abin da muka shirye ta da shi Allah kai mata rahama da shi lahira ko ba ta son komi komi komi ba ta so ba ta son komi ya kare Allahu akbar bayan Allah irin abin da ake yi na wannan fito na fito ake ma Allah wannan bai dace ba shi yasa sun mu sun mu ɗan da ake aure alal aqal alal aqal alal aqal yadda wasu suke yi wanda yake alhamdulillah akwai wasu malama na sukan wannan ma amma da wancan dai goma wannan a zauna a samu malum masu muku nasiha su counseling ku batun auren ya kare shi kenan ya kare amma yana ake yin nan sabon Allah ne ajiya ma mi shi yasa tambayan kin nan ki kokari na san kin damu da wannan ne kada ki yadda ai ma yaran ki wannan cin kuma sai kuma eh next man da ki auren ƴaƴan ki ki kira ni na zo wurin auren so na san ba wasa ba wasan banza ba fasikanci ba asha da asha da nan wani na zo insha Allah sannan tambayar mu na huru ya fito daga Abdulrazak daga Accra yace salamu alaikum sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yace menene menene nufin ayan gada Allah ke cewa wala qad ra'ahu bil ufkil mubin oho wala qad ra'ahu bil ufkil mubin aya ne da yake yana cikin eh, sautu takwir aya 23 sautu takwir shine idza shamsu kubirat wa idza an-nujumu kadarat to shi aya na 23 insha Allah ke cewa wala kad ra'ahu bil ufukil mubin wannan ayan nan abin nufi ala arjahi aqwali ahli ilm balle ma shine maganar jumhur ahli ilm mafi yawan malumma addini wanda kuma shine sahihi insha Allah wannan Allah ke batun batun Isra wal Mi'raj manzon Allah da abinda manzon Allah ya gani sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce wala kadra ahu bil ufuqil mubin yace kuma lalle shi malaika Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ya gan malaika Jibril ya gan mala'ika jibril a cikin sama isa za a gani wannan ayan nan can a cikin sosun najm wa najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da ka gan in ka kai a cikin aya shi na 13 kai Allah na cewa wala kadra nazlatan ukhra wala kadra nazlatan ukhra ay maratan ukhra نزلة أخرى أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى indaha jannatul ma'awa ka gane ko izaksha sidr abin ga sidatu ma'awa har ka wuce to wannan ayan kenan to shi yasa an ka duba wannan ayan nan eh, tafsirin imam tabari ka ji da kyau tafsirin imam tabari tafsirin ibn kathir tafsirin imam qurtubi tafsirin abin abin Tafsir sa'adi sanan tafsirin kashaf sannan tafsirin tahrir wa tanwir na Shaq Ibn Ashur sannan kuma ka zo abin Fatul Qadir na Imam Shaukani sannan ka zo tafsirin Alusi ka gane ko sannan ka zo tafsirin Baydawi sannan tafsirin Nasafi Nasafi sannan Bahrul Muhit da kuma tafsirin Durrul Mansur na Imam Suyuti dukkan sun sun tabbatar kaman wannan abin nufi wala kan ahu? yani nazlatan ukhra inda ha muntaha shine malaka jibril shi Allah ga shi wala kadra ahu bil ufqil mubin yanzu abin nufi da wannan aya shine jibril da annabi ya gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah bangiji ke magana na'am sannan tambayar mu na biyar ya fito daga Aisha daga Insawam Aisha daga Insawam tace salamu alaikum sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tace mijina ya sake ni sai dan ni shi na son ya aure ni wannan ya dace E, kwarai kuwa ya dace ba abin da ke hana wannan in mijin ke sake shi ya sake ki sai dan ni shi wanda yake shaga cewa cousins kenan ko ko first cousins yana son ya aure ki wannan babu laifi naki ne kawai da mijinki ya sake ki nan sai ki idda iddatu talaq ne ki jini uku ki jini uku ko ki salki uku ba wata uku ba ko da yake so da yawa yakan dace da wata uku amma ko ke mace irin matan da al'adan ku na zuwa two months two months nan ne da shi da kin yi jini wata shida kenan amma almuhim shine ki jini uku ko ki salki uku to lokacin kin idda kenan kin gama yanzu sai ki sallame shi lokacin nan ne in wanda ban na sun yi aure ke kuma ba an ga ba ki tare da juna biyu to lokacin wanda ban zai iya aure ki amma kina tare da juna biyu kuma sai haya kuri ya jira in kika haifu sannan sai ya aure ki amma wannan babu laifi samna na Aisha eh na san yanzu yau ya ji dadi fa ba shi hanya ya aure ki kin ji ya fi zama gida ba da aure ba tambaya na shida ya fito daga sabir daga tumu sabir daga tumu daga tambaya ya ce salamu alaikum imam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce akwai wani kafiri daga garinmu nan muna gina masallaci sai ya zo wai yana son ya kawo mana taimako mu ci gaba da gina masallacin malam ya dace mu karbi a cikin musulci eh kwara ya dace ku karbi tunda ba ku ka bi shi ku nemi ba shi da kanshi ya kawo muku a sai ku karbi shi nan ba komi da aka je yakin haibar. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba labarin wani bawan Allah bawan Allah na yaki ni yana kashe kafirai yana cin kamfan musulmai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce don wuta ne daga yakin khaibar kenan sai sahabai suka yi mamaki yadda babu Allah ke taka rawa a zuwa gani a cikin fagen daga a cikin filin yaki sai annabi ce kuma huwa finnar shi don wuta ne sai sahabai suka yi mamaki shi suna lura da shi ana lura da shi kan kai ku nisa babu Allah dai ya zo ya kashe kanshi domin ya zo na an soke shi da takobi an ji mai ciwo shi yazo yana jin zafi sai ya kasa hakuri mutuwa ya kai gare mutuwa Allah ya kai gare shi shi shi da kanshi ya burma kanshi da takobi ya mutu sai annabi ce na gaya muku sai annabi ce inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina bi rajulin bi fajir inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina bi rajulil fajar. fajir annabi ce lalle Allah bangiji yakan karfafi wannan addini da mutum wanda yake mai mugun kai ne ka gane ko shi da kanshi ba mutumin kirki ba ne. amma Allah bangiji ya taimaka ma addini da shi Allah ya yi yusun shi ya taimaka ma addini amma shi da kanshin nan ba mai dadin kai ba Wani wal iyadu billah Allah kiyaye mu shi yasa in shi ya zo Allah ya yi yusun shi ne ya taimaka ma addini amma shi da kanshi ba mai rabo ba ne. Allah bangiji kuma ya kiyaye mu Allah ya yi sare tambaya mu na bakwai ya fito daga Yusuf daga Abosu Yusuf ya ce Salamu alaikum Sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce surkina na buga diyana ya ya kamata yi da shi ayyo ayyo kai wasu maza na samu kunya wasu maza ma inda mai mufti fit da su cikin maza da ce mu ce su ba maza bane kuma namijin da ke duka mace ai ba namiji bane to gashi surkinka ya zo yana complain wai kana dukan diyan shi dan kana labari kenan mibi yaron ta kawo mai kara ko kuwa wani ya saci ya ga mai surkinka na bugun diyanka ko shekarun jaka wata wata bawai Allah wannan ma gaban mijinta isa da mijin sun zo wuri na na ji suna da eh, magana ya shiga tsakanin su gaddama ya shiga tsakanin su muka gayyato su suka zo suka zauna muna gyara tsakanin su yaron ta ce kuma yana bugunta subhanallah in ka du subhanallah ka gan ko yariyan ka gan shi da yake bugunta ayyo in ba dai Allah ya sa namiji yana da fawa kan mace ba in ba ka ba ai da ya kamata ce ta matse shi amma ta ce wai na bugunta wallahi aka ta shi ya kama ni ya mutum zai yi wahala ya haifi diyansa ya rineta yau yadda school fees ke da saranga ya kai ta school ya kai ta makaranta ya rineta ya ba ta ci da sha ya bata makwanci sai sau da aure an aure da ita an baka sai ka je kana dukanta yani wani tunani ke zuwa kan bayan Allah ne to gashi surkin bawa Allah eh, ya sunan shi ne Yusuf mara Yusuf kai kakana ne Allah ya kara ma hakuri mahaifin mahaifina sunansa Yusuf Allah ya ji kansu Allah ya kara musu karamar lahira Allah ya kara ma hakuri amma abin da zan gaya maka ni kawai ka yi masa magana kuma ka nemi manya su yi masa magana in ya kiya wallahi ka je ka karbi diyanka ka koma da ita gida in ba ka wata rana ka je ka doki gawa shi yasa hadithi imam bukhari da muslim hadithi ne muttafaqun alayhi ka ji da kyau kuma ba wani batun wai imani ko kaza kaza a'a imanin kenan yi mai nasiha yi mai magana in ya ji ya bari kura kun futa amma in ya kiya ya kamata a kat tsakanin su wallahi alazim tun da wuri ba kwa zan kai ka duki diyan ka gawa yasa akwai zaba wani Allah Fatima bint Qais sahabiya ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da maza biyu suka fito suna neman ta ana ce guda Muawiya ana ce guda kuma Abu Jaham ko Abu Juhum fanni yanda ake kiran shi wannan bawan Allah ga wayan ga bayan Allah guda bin ga abu sufiyan da abu Juhun kuma ko abu jaham biyun sun zo suka ce mata fatima bintu qais wanga wai na son ki wanga wai na son ki bau ya Allah shi ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce annabi ma'awiya wai na suna ko ka san shi yani abu Sufiyan, abu na nace muawiya abu shi shine mahaifin muawiya abu Sufiyan wai na suna sannan abu jaham wai na suna annabi sallallahu alaihi wasallam yani muawiya dan abu sufyan kenan muawiya dan abu sufyan da abu abu jaham ko ko abu juhum sai annabi ce shi muawiya shi sa'alukun ni bana faqir talaka ni bai da kudi yasa bai iya cadda bai cadda iyali sai shi amma abu juhum kuma shi kuma yani kowane lokaci sanda shi na wuyan shi ne masu ba su ce ban kinaya ni game da yadda yake dukan mata yana son bugun mata kaji ko sha da bai ce kan kake aure shi shi yasa inda annabi ya stop kar a aure mai dukan mata ko yanzu cikin hadithin bukhari da muslim hadithin muttafaqun alai tankan kenan in tana cikin aure yana dukanta anya ba ta auren kan wannan shi yasa maza maza maza wallahi farko dai kamar na fari mai yiwa ne magana zai iya sake shi ya kuma cikin hankalin shi amma in ya kiya kawai sai ka nemi a bata auren ka je ka doki diyanka jiya yi gona ma lafiya fata lafiya amma kai sake ka bi imani ka bi wani tsoro tsoro Allah an je ya zo ya kai ba ka iya ka je ka doki diyanka gawa Allah bangiji ya kiyaye mu sa'annan tambaya mu na takwas ya fito daga Anas daga Kumasi yana tambaya ya ce salamu alaikum sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce sheikh ina bukata ka yi min tafsirin aya da Allah ke cewa mata'an lil muqwin wa mata'an lil muqwin aho wa mata'an lil muqwin aya ne cikin suratul waqi'a shine idza waqa'at al waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a ina jin ka duba suratul waqi'a na aya 71 shi wanga aya yake amma asalin ayan ka samu fasara shi da kyau sai ka doko daga nan Allah ke cewa afara'aytumun nara allati turun afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'atum shajarataha am nahnu al munshi'un nahnu Allah ki jama'a a antum ansha'atum shijarataha am nahnu munshi'un sha Allah ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin to wurin da aka samu da Allah ke tambaye shi afara'aytum an nara allati turun Allah ce ai akhbiruni anin nari allati turun Allah ce ku ba labari game da wutan nan da kuke castawa shine kamar wutan da ake yi kamar matches afa ra'aytum na wutan da abin ake wutan da ake castawa kaman kishi shi wuta ya kamu shala ke tambaya ko da ke zamanin su da ba man kishi za su itace ne da kowa abin ga suke bugawa kan ga sai aka buga abin ganga sai ya kama wuta shi suna amfani da shi to wannan itace suke castawan shi Allah ke tambaya eh, wutan da suke castawan nan Allah ke tambaya a antum an shatum shajarataha itacen wannan wutan nan kuke yani sirar da wannan itacen ku ke halittar wannan itacen am na hadar mushi'un ko dai musu Allah muke halittar wannan itacen ka gane ko ka san dai banki shi da ake castawa cup ya ba mu wutan ga to shi ne Allah ke tamba itacen shin da ake yin da shin mu ne su Allah ne ke halittar wannan itacen ko dai mutum ne ko dai muke halitta Allah da Allah Allah ce kawai nanu insha Allah Allah na cewa nanu ja'alna ha tadhkira Allah ce lalle mu muka sanya wannan wutan nan tadhkiratan ai nahnu ja'alnaha damiri ha yana kuma kan wutan duniya ai nahnu ja'alna narar duniya mu su Allah mu ne masu sanya muka sanya wutan duniya tadhkiratan ai linari linari yawmil qiyama mun sanya wutan duniya ne ya zama tadhkiratan tun asar zuwa ne ga wutan ranar qiyama ko wa mata'an kuma ya zamo shin nan ya zamo kayan tattali ne kayan tafiya ne amma eh, wa mata'an ya zama kayan yani guzuri lil muqwin ay lil musafirin idan abin nufi da muqwin su ne matafiya ina jin lokacin mu yayi hali nan da mu takaita da karatu mu da wannan muka yi da Allah samu mizani inda muka yi kuskure kuma Allah bangije ya fi mana subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh